الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله فيما أمر واعملوا بما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث واستمسكوا بتعليمه واقتدوا به tafuzuna insha Allah bayan haka ya uwa ku sani cewa falalan da ke tattare da haƙuri wasan fifikon da Allah ya sanya wa haƙuri yana daga cikin manya-manyan falala kuma matsayin masu haƙuri a wurin Allah yana daga cikin manya-manyan matsayi matsayi masu girma kuma ɗan adam mafi arziki shine wanda Allah ya azurta shi da harshe mai yawan ambaton Allah, kuma wanda Allah zurta shi da zuciya mai haƙuri mai tsoron Allah mai godiya, shi ne kuma wanda Allah ya zurta shi da jiki, wanda dukkan bala'in da zai zo masa zai iya jurewa ya yi haƙuri. Waɗannan mutane su ne masu arziki a wurin Allah, na ɗaya ka zamo mai yawan ambaton Allah, harshen ka ya zamo ɗanye. a wurin ambaton Allah. Na biyu, zuciyarka ta zamo mai godiya, wato mai ƙana'a da abin da Allah ya baka, sa'an jikinka zamo mai haƙuri da jure wahalhalu da fitinu da za su same ka. Sauraka ya wajibi ne a kan musulmi ya zamo mai tabbata a dukkan lokacin da fitinu suka yo masa ca. mun sani cewa muna cikin wani yanayi mai wahalan gaske eh muna cikin wani yanayi mai wahalan gaske saboda haka wajibi ne mu yi haƙuri mu dogara ga Allah eh, mu daina kai kukan Allah a wurin waɗanda ba su tantanci su ji abin da ke faruwa ba ya kamata dukkan musulmi ya zamo ya tabbata a fuskantar dukkan wani abin da zai same shi mara daɗi ya tsaya ya jajirce sannan ya yi haƙuri sai Allah ka masa sauƙi dukkan wani tsanani sauƙi zai biyo bayansa sai dai idan mutum ya yi gajen haƙuri mu sani bayan Allah cewa mutanen da suka tsaya suka fi ƙoƙarin tsayuwa a wurin jajircewa na fuskantar wahalhalu suka fi haƙuri to su ne mafifita a wurin Allah su ne masu matsayi a wurin Allah su ne masu daraja a wurin Allah saboda haka mu yi haƙuri mu tsayu eh, mu jajirce a wurin fuskantar waɗannan abubuwan da suke damun al'umma sa'annan bayan haka mu zamo masu cuɗanya da juna saboda sanin wane ne yake cikin mafi tsananin bukata a taimaka masa. Eh. mu rika da juna kada mutum ya ware kansa saboda rashi ko ya ware kansa saboda shi yana ganin shi yana da abin da ke yake yana da abin hannunsa kuma ga mutane na cikin matsala wataƙila za su iya takura masa eh mu haƙuri mu rika da juna domin gano inda za mu ma mu juna matsala an ta hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ƙara yarda da shi yake cewa ma'aiki tsira da amincin Allah ya ce, Mumini wanda yake cuɗanya da mutane, yake haƙuri a kan cutarwansu shi ne mafi girman lada, a kan muminin da baya cuɗanya da mutane kuma baya haƙuri da cutarwar mutane a gare shi. Sama haka dukkan musulmi idan ya fada a cikin wadan abubuwa marasa daɗi idan ya yi haƙuri to Allah zai kawo masa sauƙi Allah zai kawo masa idan ƙunci ne Allah zai kawo masa mafita sa'annan dukkan wanda yake fushi da ƙaddaran Ubangiji yake nuna batin ransa saboda ƙaddaran Ubangiji yake nuna damuwa akan wani abin da Allah ya ƙaddara masa to ya sani cewa wallahi ya yi rashin lada zai yi rashin lada mai yawa eh, kuma a ƙarshen ƙarshensa zai zama mai hasara an rawaito hadisi daga sahibin rumi Allah ƙara yadda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amarin mumini abin sha'awa ne saboda dukkan al'amarin mumini alkhairi ne a gare shi kuma babu wanda yake da wannan matsayi sai mumini mai yasa saboda shi mumini idan farin ciki ya zo masa sai ya yi wa Allah godiya hakan sai ya zame masa alkhairi idan kuwa ya shiga matsala ta damuwa eh, da cuta sai ya yi haƙuri hakan kuma sai ya zame masa alkhairi. ‘Yan wa musulmi mu sani’ cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin haƙuri shine abin da ya tinkare ka tashin farko eh, abu ya girshe ka eh, ya mamaye ka amma ka yi haƙuri to wannan shine mafi alkhairin haƙuri eh, ba sai ka nuna raki da yawan kai kuka zuwa ga wasu daga baya ka ce ka yi haƙuri ba a'a manzo Allah ce haƙuri yana samun shiga ne a lokacin da abin da zai tinkare ka tashin farko idan kai haƙuri shine haƙuri na'am kuma yana daga cikin haƙuri mai amfani ga ɗan adam kuma mai daraja a wurin Allah shi ne mutum ka taka wa mutum da alkhairi ko da ya maka sharri eh idan mutum ya maka abin da ba daidai ba to ka yi ƙoƙari ka maida masa da alkhairi sannan ka zamo mai yafiya ga dukkan wanda ya cuce ka sannan ka zamo mai kau da kai ga dukkan wanda ya zage ka kuma ya zamo kana da dama kana da dama na rama dukkan abin da aka yi maka amma ka yi haƙuri ka daure to yana daga cikin manya-manyan haƙuri da ubangiji ke buƙatar mu da shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya so bawa ko kuma idan Allah ya so mutane baki ɗaya kamar mu 'yan Najeriya yanzu tabbas Allah ya so mu idan Allah ya so bawansa sai ya jarrabe shi eh, sai ya aiko masa da jarrabawa idan ya yi haƙuri to yana cikin waɗanda Allah zai sanya su a masu haƙuri ɗin ya saka musu kuma da abin da ya kamata amma idan mutum ya yi raki to shi kenan eh, Allah ce shi kenan rakin shi ne kawai eh, ribarsa eh, don wanda za ka yi raki a wurinsa ya da abin da zai maka ba zai maka komai ba zai amfana ma komai ba a wani hadisin ma cewa manzon Allah ya yi wato idan Allah ya so al'umma sai ya jefa musu jarrabawa wanda ya nuna gamsuwa ya yarda da abin da Allah ya yi to Allah zai yadda da shi wanda kuma ya nuna fushi to Allah zai fushi da shi Allah raba mu da abin da zai sanya mu mu kasa hakuri har mu nuna fushi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da zai samu mumini na cuta cuta mai sauƙi ne ko babban cuta ne ko kuma baƙin ciki eh ko kuma wani abu dai wanda yake mara daɗi manzo Allah ya ce ta ƙaya idan ta soki ɗan adam mumini to Allah zai kankare masa wani zunubi da wannan abin tura ka dukkan wani abin da zai same ka ka tabbatar da cewa ka yadda da wannan abin kuma kana sa ran za ka samu lada a wurin Allah ko da ƙaya ce ka taka Ma'aikai ke cewa dukkan wanda musiba ta same shi a cikin dukiyarsa ko a karan kansa sai ya ɓoye bai gaya kowa ba bai kai ƙaran Allah zuwa ga kowa ba to Allah ya ce lallai yana da haƙƙi akan Allah Allah gafarta masa eh Allah zai gafarta masa haƙƙi ne na akan ubangiji ya gafarta masa eh idan wani abu ya same ka na mara daɗi sai ka riƙe abinka baka ka gaya kowa ba to Allah ya ce lallai haƙƙi ne a gare shi shi ubangiji a kansa ya gafarta maka kurakuranka yanzu Allah ƙara cewa dukkan wanda Allah ya bashi ya gode Allah ya jarrabe shi ya yi haƙuri eh, ya kuma yi abin da ba daidai ba ya nemi gafaran Allah sa'annan wasu suka tuce shi ya yafe sai manzo Allah ya shiru sabai suka ce manzo Allah me sakamakon fa mene me zai biyo baya sai manzo Allah ce ai irin waɗannan su ne tabbas amintattu a wurin Allah kuma su ne shiryayyu a wurin Allah eh wanda Allah ya baka ka gode komai kankantansa ka gode eh Allah ya jarrabe ka kai hakuri. eh kai wa Allah laifi ka nemi gafara wasu suka yi maka laifi ka yafe manzo Allah ya ce to kana daga cikin amintattun ubangiji kuma kana daga cikin shiryayyun ubangiji na'am to da Allah yana faɗa a cikin alkur'ani irin waɗannan wato rahamar Allah da jinkan Allah ya tabbata a kansu kuma su ne shiryayyu to muna fata Allah sanya mu a cikin masu haƙuri kuma muna roƙon Allah ya sanya mu masu riƙo da sunna na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma ya bamu haƙuri a wurin juya dukkan abin da wato za mu fuskanta mara daɗi kuma mu miƙa wuya zuwa gare shi mu nemi taimakonsa hmm, waɗanda Allah waɗanda musiba ta same su suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to za su samu sauki a wurin ubangiji